Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shafin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatarwa? Grace Alheri Abdu. Da kuma ni Jamila Kabiru Fage. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa yau za mu ci gaba da muhawarar mu game da sakin aure. Galibi zamani ya zo da mafi akasarin mata na Allah Allah su tattara kayansu su bar gidajen aurensu da zarar saki ya faru. Shin menene hikimar shari'a wadda ta shimfiɗa domin mata su zauna a ɗakunan aurensu har sai sun idda zaman idda? Shin tun farko ina laifin yake? Maza ne ba sa son yin aure ko kuma mata? Menene ya sa matasa yanzu ba sa son yin zaman aure? To Madina Dauda na tafi da cikakken bayani game da wannan batu tare da abokan tattaunawarta. Masu jin mu kuma yanzu haka ta Facebook a shafin VOA Hausa ku shigo mai wannan tattaunawa tare da ku. To idan ana bin ƙa'idojin da addinai suka shimfiɗa kafin a yi aure, me yasa idan rabuwa ta zo ba abin waɗannan ƙa'idojin? Wannan ce tambayar da muka yi muku a Facebook ga kuma amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe ba komai ke kawo haka ba, illa zunzurutun jahilci. Eh na ce jahilci. don ko malamin unguwarku ne ya yi haka to bai fahimci karatun da kyau ba lallai yau da gobe kun bijiro da babban al'amari domin mutane da dama idan ransu ya ɓaci sukan ari rigar jahilai don yin saki irin na jahilai ba tare da bin ƙa'idojin da addinin musulunci ya shara'anta ba wajen yin saki da ƙur'an zai zama ɗabi'armu to da wallahi mun huta allah ya kyauta saƙo daga isa suleiman To shi kuwa Isa Zarahadin cewa ya yi, dalilin a nan shi lokacin rabuwa galibi ba a cikin daɗi ake yin ta ba, saboda ɓacin rai akan manta da duk wasu ƙa'idoji, sai dai kuma a gaskiya rashin bin ƙa'idojin yana sa bayan rabuwa ba a marmarin daidaitawa ko kuwa da akwai zuriya a tsakani. Wani lokaci hakan na biyo bayan matsin lamba da ba a taɓa zato ba daga matan ko iyayensu musamman iyaye mata Shi kuma namiji yana so ya yada ƙwallon mangoro ya huta da ƙuda. Misali, matar mutum ta ci kwalar mijinta sai ya sake ta saboda dalilin da bai kai ya kawo ba da sauransu. Sako daga Idris mai sallah Ibrahim. To a nashi saƙon Bilyaminu Ma'azu 'yan mama cewa yake yau da gobe, kamar yadda maudu'in yau ya faɗi, rabuwa aka ce, rabuwa kuma ta aure, kuma a dukkanin inda ka je aure ya rabu kai ba ma sai an faɗa maka ba ka san rabuwa ce maras daɗi amma duk da haka manzon Allah subhanahu ta'ala ya ce jarumi a cikin ku shine wanda idan aka yi masa wani laifi zai yi ƙoƙarin danna zuciyarsa ko da kuwa zai iya ramawa a saboda haka ba ma ma'aurata kawai ba ya kamata a duk sa'ad da aka aikata maka wani mummunan abin da ya ɓata maka ko kuma ya ɓata miki rai sai mu daure mu yi koyi da umarnin da fiyayyen halitta ya yi a gare mu domin kaucewa da na sani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Assalamu alaikum yau da gobe. Ni a ganina abin da ke kawo haka shine mafi yawanci yanzu ba a bin ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a wurin ba da aure. Saboda cewa ya yi idan kuka aminta da addinin mutum da halayensa na kwarai, to ku aura masa ɗiyarku. To yanzu babu wannan in dai mutum yana da kuɗi to ko da bai san abin da ake nufi da manufar yin aure ba to za a bashi mata ya je ya ci mutuncinta ya sako ta kuma a zo ana da na sani sako daga bashiru imamu mai foto gusau a nashi sakon muhammad lawal zuntu ya ce ni a gani na abin da ya sa ma'aurata ba su bin inda suka biyo kafin su yi aure kusan dalilai muhimmai guda biyu ne na ɗaya sun ƙosa da juna kowa yana so ya ga bayan kowa na biyu shine suna son ganin ɗan ya wulakanta kafin a rabu a nan maganar kotu ta shiga kenan amma to a wannan sigar mata ne suka fi azababin ɗaukan wannan hanyar yau da gobe to ai shi kanshi auren ba abin abin da addini ya shimfiɗa kafin a yi balle rabuwa da za a yi rai ya ɓaci kuma hakan duk rashin ilimi ne yake kawo shi sako daga abdulkadir wa kantamari To shi kuwa tuku garba isa cewa yau da gobe aure wani muhimmin abu ne na rayuwar ɗan adam maza da mata kuma a kowace al'ada akwai tsare-tsaren yin aure. Ƙin bin ƙa'idoji wajen rabuwar aure akwai rashin ilimi, ɓacin rai, son zuciya da kuma rashin neman shawarwarin magabata kafin hakan ta faru. Duk inda aka bar shari'a to za a yi ta samun kurakurai Allah ya sawaka amin. To game da wannan batu na saki a shari'ance, Jamila ta nemi ƙarin haske a wajen masanin addinin Islama Alhaji Munzali Hassan Kofar Kansakali da ke Kano. Malamin ya amsa tambayoyin Jamila kamar haka. al'ada za ka ga cewa wasu matan sai ka ga suna Allah Allah su tarkata kayan su su tafi ko kuma wani lokacin za ka ga mazan nema suke watsi da kayan su to daga ina wannan ya samo asali kasancewa Allah kamu lokacin da mutane Allah Allah suke yi saboda wai matan da dama suna gudun magana mazan kuma wani lokacin su ne ma suke wulakanta matar da suka saka daga ina hakan ya samo asali na'am hajiya to alhamdulillah hajiya jimila kin san mu kamar da kika sani matsamin musulmi shi da musulunci bai da ban makara zuba ba ko mai ya faɗa mana shi zaman zala ya rubuta mai risala yake cewa zara alayhi ala arsalatul mursalina ala arsalatul mursalina al akhirati inji mai risala a da ce an aiko mana manzo a cikin an kuma nan zani da suka har suka yanke mana hanzari abu duk wani abu da dan adam zai yi hujja ta zo mana da shi amma magana ta gaskiya wannan abu ne mai cikin al'ada na son zuciya bishi shi ke sa wannan ko a ce wasu matan suna gudun gori a ce an mata gori ai miji ya sake ta a dangi ko dangin miji su ne wani abun gori amma ba shari'a ba ce wannan ya dangana da ita macen da ta yadda ta haka ta sare da hakinta shi sa shari'a ce ce ai idan mijin ne ce lalle ce ta fita ba tare da wannan ba kuma a bi shi a nemo mata hakinta kin shi sa ai shari'a ce wannan ta wuce kamar wannan tunan da ta zo da shi amma aka ciri wannan mace in ta kuma ita ta zaba wa kanta amma dai wannan haƙoƙi shari'a ita kuma bata sarayar da shi akan namiji ba wadda da ce in ruwanta ne ta koma ko gidan kanta take da shi an mutu an ban mata gado a ko iyayenta ne suka bata nata ko wata iyaye ne sai a fita ba za ki zan ki za mana magana ba sai na ce mai amfani zama ki ko ki za a zama abun gori ba to kin ga wannan ita sarayar da hakinta amma shari'a tana nan akan hakinta yana nan akan miji ta mai da take ta yi ruwanta ne ta fita amma wannan ba wani tilas a ciki dan lafiyar hafi din Allah ya ci gata bainar shi ne addini ya zo da komai warihan a bayyane ba matsi babu zalunci a tsakani kwarai da gaske wannan mu ne muke ɗaukan son zuciya dan za a ce son zuciya ne hajjar jamila tunda shari'a ga abin da ke fushi karka ta zuciya kaga dan adam kenan ubangiji bai na zulma wala walakin na nasu kawo musu ne zulma ubangiji bai zalunci bai wai dai bai ne suke zalunta kawunan ku kin da kansu su mutane gaske aitinis kai ka tauye kanta su ka da ita ta tauye kanta hakkin ta da kankin kanta kenan to wannan da wanda zai iya buga mata ita shari'a ce tana mata a'a wance kar ki fita ko kakarta ko uwanta ko ta ko wanda ya ce a tafi ta kada mace a'a to ai shari'a sabanin hankali shari'a ta ce ka batta dan ta yi wannan zaman ko da yare shi ta zauna ko inda wanda zai zaya mata ita a kan kanta ne sai fushi dan wasu dangin miji ko kishiya ko ƴaƴan miji ko abokai ko ƴaƴa ta ce ba za ta fita na dinda ce ta ma sa sata a ce a'a domin ta shari'a tunda ta ce zauna wani ja hikima ce Allah ya haka shari'a ta zo shi dan a wannan zaman shine ake samun gyaran za ta canja hali ko shi zai ga zuciyarta wannan zuciyarsa da ya damuwar da ta sa ya sakin zati sai yi ta sabo da mun shedan ne ta wannan dan zaman da ta yi dan tazarar zai shi Allah ya daidaita abin kuma ya sako shine aka ce da zaki ya ce to ya dawo da auren da ta zauna ai hikimar da shara cike da saboda za a samu sauki ita zuciyarta ta sauka shi ma ta sauka sauka shine a shari'a ta ce kada a fita hmm, wani ai hikimar kenan shari'a wannan mu tambayar da shi ita ce shi ne shari'a ta ce to kada ta fita zauna kar ta fita shari'a ta ce ya batta a gidan saboda zuciyar za ta sauka dan ita duk lokacin da zuciya ta hau ita ta ta shi ne abin da yake biyo ba sakamako ne ma rayu ya ba kuma kin zuciyar ta sauka hukunci na da hukunci ya dawo yayin da ta sauka kuma yake dama ta zo ya ake ne to idan ana kusa ba wanda ya sani abin ya gyara su bare da gaske wancan abu ne na shirin ya jagina ba shi da kacin shari'a inda wanda zai sa a bari a yi sai ya tsaya a samu wakili yi kowa ko ƙani ko ƙawa ta gari ko ɗan uwa ice a kan fita a wancan in ko ko ta fito a iya mai da ita ya ki zauna a ɗakin ki saboda wannan hikima da Allah ya shirya maza Allah zo mana da shi shine kin ji na hakika ce na gaskiya alhamdulillah za mu iya alakanta rashin sani da kuma jahilci da kuma wannan son zuciya ɗin wajen yadda mata suke saurin fushi dinan su ce ba ma sa su zauna saboda kada a gaya musu magana ko iyayensu su faɗi haka kuma ta yaya zaka alakanta yadda taɓarɓarewar mu yake faruwa yanzu ganin cewa da akwai ƙididdigen da ya nuna cewa duk duniya ba inda ya kai musamman ma dai Kano yawan zawarawa kuma zawarawan nan suna tare da yara gashi abubuwan da yake faruwa a mu al'ummar ta cika yanzu da yara waɗanda suke ɗau 'yan ta'adda ga shaye shaye-shaye ga fyaɗe ya yi yawa abubuwa da dama ya shiga al'ummarmu ba ka ganin cewa lokaci ya yi da dole ne masana irin ku malamai da kuma ma masu koyarwa duka karatun ilimin addini da na boko din ya kamata yanzu a ce a zauna a ga cewa wai me shari'a ta faɗa ne kuma me yasa ne muke cikin abubuwan lalacin da muke ciki yanzu kasancewa an bar hanya. wannan alhamdulillah magana ki hajiya jamila gaskiya ne fi sabilillah mu almajirai da malaman mu ma mu almajirai zamu ce lillahi wa rasulihi rashin haɗin kan malamai shi ja mana duk wannan da farko ɓangaren wancan sha'anin zamancewar addini za lalacewar abubuwa na aure da jahilci hajiya jamila yanda aka shiga da neman ci da sha da abin da za a yi bukata saboda kuncin talauci rayuwa da al'ummar mu take ciki kin sani kina shigowa kin san yanayin da muke ciki hajjaji mutane mun shiga da ba mu neman ilimin sanin Allah a ilin Allah Allah ya ce arufu ni kabala an abudu. ka sanni kafin ka bi fa illam arufu ni ta abudu. in baka sanni ba ya za ka bi saboda haka ne lahallari kuma yana cewa la ilaha an yaf'ala ilan hata lahu kuma laki. kar ka aikata komai sai ka san hukunci Allah a cikin sa hajjaji milla gaskiya muna da karancin ilimi al'ummar mu ta shiga da saboda an jarabce mu da karancin ilimi da wahalar talauci da kunci rayuwa kullum kawai gari fafutukan in kin tsaya kin tsayi 90% matalauta sun fi yawa su ne matalauta a cikin yankin al'umman mu gaskiya dan in kin tsaya kin ki shan shawarar wasu kabilu abokan zaman mu har gori suke mana mu mabarata ne mu kaza wanda wanda kika sani duniya ga sani ta ta ji haka ta san haka saboda mu kullum burin mu me za mu samu mu ci kuma ba abin da yake zukatan al'ummar mu mu gashi musulmi ne mu ne a ce mun san me kamata mu yi mun kyautata wa ƴan uwanmu da zamantewar mu'amalan mu amma lillahi wa rasulihi hajaji la mun shiga da sha'anin sha'anin abin duniya kuma malaman mu ga mu gaskiya hajja jamila gaskiya malaman mu yau an samu tafariki su kancin kan kwadayin an daka gwamnati kwaɗayin sha'anin abin duniya da ne zuci kowa mai zai samu da magoya baya ya sa an ya haɗa kai mu haɗa kan al'umma mu dan manzo sana ta alfuqa ha'u kuma ba ummati malamai su da sun al'umma kuma ma sabilu sultan mutum ba masu mulki ba fa in fa'alu zalika fa ruhum in yayin da kuka ga malamai ku sun bi masu mulkin ku sun bi masu mulki to ku wala ku ji tsoron su ibtalahum Allah bi sa'ati balayatin duk lokacin da al'umma masaranta suka bi masu mulki to Allah zai jarrace al'umma da wannan bala'i guda uku al'awali ce na farko ya fa Allahu barakatu min kasbihi za a ɗauki albarka a cikin cinikin wannan al'umma wasani na biyu ya sallallahu alaihi sulana zaliman za a shimfiɗa shugabanni akan wannan al'umma a zalimai wanda ba ta gajin tausayin su ba wasalisu na uku ya harjumi na duniya bi gari imani za suna fita daga duniya al'umma babu imani kowa yanzu da abu ake malami ne a kan jujinsa ko a kan yana jin a kan sai ga an dauke ba ma irin doguwar jinya nan a dora mana a dora mutum da Allah ne wanda Allah yake kishin sa cikin bayan Allah da yin sai a kan wani malama Allah ya sa ka fara yadda bin da ka yi da shi yanzu yanzu shi za a dauke ka kan yaka kuma wani hadisi cikin durratul nasi na arba'in da ɗaya shi ma fi alamati sa irin da wuce shi na littafin da na wata wani sharar shi ma adila da shi fi alan ci zamanu sannu wani zamani zai zo ƙarshe zafin cin al'umma ya yaba ƙarfin da islami illa su muhu za ki ga ba a wanzar da addinin musulunci sunan ga shi musulmi ne suke da awon musulunci amma shi a ba suke faɗin musulunci ba a aiki da shi wala min addini illa ra'su za ki ga babu addini sai kansa ga sunan shugaba addini ne na addini yana da awar addini musulmi ne jagora ne amma duk abin da addini ce shi kuma wallahi jamila baya kansa sai a rashin sa sai ya amurna da ji ana tikawa ta masallaci ana ta su wai harabin harabun fiye an zikirullahi ana yaƙi da a cikin masallacin ambaci Allah ki duba sababbin unguwanni zaje ko ina aka gira gida ɗaya biyu sai zai ne masallaci amma za a tada sallah a masallacin jamila za ga cikin masallacin da kille ga sau ɗaya biyu bai cika ba a masajiyar harabar masallacin yana kowa shin da darduma a gefe an kewaye shi da za ki rika masallacin gashi da cika ba amma duk wajen masallacin al'umma tana tara sallah kowa Allah Allah yake a ce assalamu alaikum ya kama gabansa an gane da abin da me za a ci da duniya ba Allah da addini a tsara gaba ba yake cewa yace a sharhu zalika ahli zamanu yace mafiya daukakan wa'annan zamani yace to al'ulama ukum malaman zamanu malamai su ne madaukaka zamani su ne madaukaka cin wannan lokaci yace taruji min takharuji minhum a cikin su fitintunu su suke fito da fitintunu a junansu wa ilahi udun kansu kuma fitinar take koma ga misalai nan iri iri kina je gani an ji kungiya kaza ga irin ce ta take kungiya kaza har muka shigo wannan halin dubi yanzu muke ci irin wannan magana ce saboda Boko mu saboda jagororin malama faɗin Allah kowa ra'ayin ra'ayinsa yake kafawa ki ji wannan kungiya ga jagoranta bai me ya kama wannan musibar ki ta wannan boko ai jagoranci ne shugaba ne aka taɓa nace ya kawo wannan duk ba shi wani to haka ga wasu sun kina gani yanzu ga abin da ake ta kun saka kowane shugaba inda za a haɗu hasimu wa hasimu bi hablillahi jami'an wala tafaraqu da kamar da Allah ce mu haɗu ku haɗa kanku ɗin ku zama giya ɗaya kar ku a da an samu magoya ba kuma da an samu daidaitaccen al'umma kuma duk wannan abubuwa wani halu da ke baɗa daba in iska to a jamila kowa ya ba zama malaman jago kowa al'umma magoya ba yake ma me zai samu ce shi ne shugaban kungiya kaza magoya bayan su a wahala ke yan shi a zunduma da motoci da tafka tafkan gidaje da yawon yawo a jiragen su musu da manyan wajen amma masu bin su wani sai waye gari abin da zai ci a gidan su babu jinta to magana ta gaskiya kenan To wai shin tun farko ina laifin yake maza ne ba sa son yin aure ko kuma mata ga Madina Dauda tare da Malam Dahiru Sabi'u da Nura Dattik karofi da Zainab Ahmad Maska da Jummai Sa'idu Baban Ja'i da cikakken bayani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna wannan zaure na yau da gobe kuma za mu yi mukabala kan batun aure. Shin ina laifin yake wajen samarin ne ko 'yan matan? Maza ne ba su son aure ko dai a'a mata ne ba su son aure. A wannan hira da za mu yi yau ko kuma muhawara da za mu yi akan wannan batu ina tare da baƙi mutum hudu da farko ga ustaz assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu suna na malam dahiru sabiu daga kano assalamu alaikum suna na nura datti kan karofi dan jarida a nan tarayyar najeriya abuja assalamu alaikum suna na zainab ahmad maska yar jarida assalamu alaikum suna na jummai sa'id baban ja'i daga kaduna to baki na kenan to bari fara da ustaz a addinance na san an shimfiɗa abubuwa da dama a kan batun aure shin idan aure ya ɓaci tsakanin mace da namiji me aka ce ya faru tsakaninsu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kafin mu wannan tambaya da kika yi ya kamata mu faɗakar da al'umma ma shin menene auren kuma menene muhimmancinsa kuma ya aka ce a yi shi rashin yinsa a daidan shi yake jawo wannan maganar da kika faɗa shi aure dai kamar yadda muka sani a addinin musulunci a takaice suna ce mai karfi wadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da ita domin wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi maganganu da dama a cikin hadisai da, kuma wahayi da ayoyin alkur'ani da dama da suka zo masa akan abin da ya shafi aure ah, ubangiji shi ya ba da umarni akan a yi aure ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya tabbatar mana da shi kuma ya nuna mana cewa ga yadda za a yi shi kuma har aka shi dokoki da ka'idoji na idan har ana son auren nan ya zama mai lafiya kuma a zauna lafiya aure wato wata sunna ce mai ƙarfi wadda ubangiji subhanahu ala a cikin alkur'ani yana gaya mana cewar fankihu ma kun minan nisa'i masna wasu lasa ba wa in khiftum Allah ta'adilu fawahidatan minkum aw ma malakata amanukum ubangiji da kansa ya ba da umarnin cewar a yi aure da ya ce a yi auren sai cewa in an tashi yin ma auren mutum zai iya auren mace guda biyu ko ya auri uku ko ya auri ɗaya idan kuma habba zai iya ba to sai aka ce ya iya kama kansa kama kansa shine ko ya dinga yin azumi ko ya dinga yin wasu ibadu da za su ɗauke masa nauyin sha'awar da yake da ita a matsayinsa na namiji har zuwa lokacin da Allah zai hore masa ya samu ya yi auren saboda ka aure kusan wajibi ne a addinin musulunci sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sake tabbatar mana da inganci da karfi da kuma tsari ne yadda ake so a yi auren hatta yaya za a yi ka auri matan ma addinin musulunci ya gaya mana ya za a yi ka zauna da ita addinin musulunci ya gaya mana shi kansa mijin yaya za a yi matar ta aure shi addinin musulunci ya gaya mana malam ban ji ban ka tsinin fashin ka ba ban ji ka faɗi cikamakin wannan ayar ba da aka ce in ba zai iya adalci tsakanin mata ɗinsa ba ya haƙura da ɗaya. Shi ne ayi wa in khiftum Allah ta adilu da minkum aw ma malakata aymanukum. Wato idan ba zai iya riƙe wa'annan guda ukun kamar inda Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ba to sai aka ce ya riƙe guda ɗaya. In ma guda ba zai yi wa kansa adalci ba. Kin gane? Mun samu wani mutum wanda aka samu ya taɓa yin fassarar wannan ayar ta zama na shi a irin ra'ayin kanka so wani mutum da aka taɓa samu ko shi masawu sunansa ko menene ya ce eh, ya auri mata wajen guda ɗari to ai ɗayan mata gagar ita ma ba zai iya ba shi ne sai aka ce to ya iya riƙa baiwa shi shine an mamalakata imanukum to babu magana bayi yanzu ko kuma ya iya yin haƙuri ya tafa man azumi idan habba zai iya wa kanto mutum bai kamata ya sa kansa a tsarin yanayin da abin da ya fasara ayar wai a irin tasa fahimtar Allah ya ce ah, fanki huma ɗabala kuma minan nisa'i masana sai aka ce bibi bibi kai ta aure bibi yanda ka ga dama au sulasa ko kai ta aure uku uku uku uku ba geji auru ba ko hurhuru hurhuru <laughs> to shi yanda ya fasa aya kenan shi yasa ya tara wannan taron matan shi guda ɗari gare shi yawa domin shi ya ce addini shi bai ga laifinsa ba to amma gaskiyar ayar shine yanda ta zo mana mata hudu kamar inda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake shi shine shugaban bashari ga baki daya shi ma'aikin Allah yana da mata tara kamar inda kowa ya riga ya san wannan to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka hada shi da ragowar bayi ba domin shi yana da wata matsayi da wani fifiko da ubangiji subhanahu wataala ya masa so waccan tambaya da kika tambaye ni cewar ah, mai isa ba a yawan rike aure to a nan zan iya faɗi cewar ana yin auren ne ba bisa ka'ida ba domin da dama wasu sukan yi aure da wasu manufofi kala-kala ko ita ce auren don ta samu kuɗi a wajen mijin ko iyayenta su aura mata miji domin ta samu kuɗi a wajensa idan aka je babu wannan to za a hanyar da za a rabu to zan dawo danka bari in tuntuɓe nura kuma in ji daga gare shi wai shin menene ya sa matasa ba sa son aure yanzu to gaskiya hajiya madina ni a tunani na abin da ya sa matasa kusan za a ce ba sa son aure kusan dalili biyu ne na farko wato matsala ta rashin abin yi ga matasa tana taimakawa kwarai da gaske wurin matasa shiga ba sa son su yi aure don idan na iya tuna a kano kamar auren da shi tsohon gwamnan jihar kano ya malam um, da rabi'u musa kwankwaso akwai matasa da yawa wanda na yi hira da su musamman akwai wani shiri mu ma da muke a gidan rediyon mu na yi hira da matasa da yawa sun ce su yanzu da a ce su je su bi irin duk wata ka'ida da ake bi ta aure ka je ka ga yarinya ka ce kana son ta kai mata wahala ka kai kudin aure ka zo ka yi lefe kai mata hidima su gwanda a ce irin auren nan da gwamnan kano ya yi a ce kawai a zo a shi dr musa kwankwasa irin auren hizban nan kawai namiji kawai ya je ga yarinya kawai a je a bada sadaki dubu goma kawai a zo a yi daura aure tunda kin ga yawanci da irin wannan auren lefan irin manyan mutane da gwamnati su ne suke yi to ni a tunanina wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake taka rawa wajen matasa da ba sa son su yi aure wahala da tsarabe-tsaraben na aure harkar lefe harkar kai ta wa yarinya hidima harkar kudin zance harkar da sauransu irin ɗauniyar da ake ita take sa matasa ba sa yin aure kuma wannan yana da nasaba da wato rashin aikin yi da yake damun matasa da kuma walhalin zainab me kika gani kin yadda da su to na yadda da wani abin da ya faɗa wani kuma gaskiya ba yadda da shi ba kin ga dai duk inda aka samu matashi saurayi aka yi mai irin wani da ake ma'auren gata din nan da basu san zafin komai ba kai komai musu aka yi wai nan basu cika ɗaukan auren da daraja ba yawanci zake ga kwana biyu an fara samun matsala kuma aure ba yin shi babu soyayya gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba dan babu soyayya ni ba zan iya ma namiji biyayyan aure ba ba wannan soyayya wannan yana iya sa abubuwa da yawa in kauda ido a kan shi kin gane so rashin maganar rashin aikin yi eh, yana damu daga matan har mazan ga baki da amma ni gaskiya bai supporting wancan auren ba saboda once bai sha wahala ba ba zai taba sanin darajar auren ba akwai na yi makaranta a zaria inda aka ce maki azumi ya kama sauran wata daya wata biyu har ana gobe ma za a kama azumi in kin ga bukukuwan da ake yi amma in sha Allah kafin azumin nan ya kai tsakiya an fara sako su suna dawo gida irin wannan ana kiran shi auren azumi <laughs> ana kiran shi auren azumi so ni dai a na fahimtar gaskiya a bar namiji yayi wahalan shi ya nemi matan shi ai in ma an duba sadaki yanayin yadda ake biyan sadaki lokacin zamanin manzon Allah da yanzu ba ɗaya bane ba lokacin ya fi tsada kuma ko a lokacin su ma sun eh, sun yi saki ban san shiga very deep zan bayan da ilimi sosai akan wannan eh, fanni. Yo ga malam, eh. malam sai mana fassara ba dan dawo wajen jin in ji. Ke kina ganin me yasa yanzu ake ganin matasa ba sa son yin aure? Um, ɗaya daga ciki dai a baccin uh, point ɗin da Zainab ta sa soyayya to rashin haƙuri muddin ana zaune tare zo mu zauna zo mu saba idan halaye ba su saba wa juna ba an fahimci juna na yi haƙuri da halinka kai haƙuri da halaye na akwai abubuwa dai da za ka iya haƙura da shi akwai wanda ba za ka iya haƙura ba to wato in ba za ku iya jure wa halayen juna ba ku haƙura da abin da Allah ya um, fawwala muku mm-hmm. to shine za ki ga ana samun matsaloli malam ashe ba a ce in aure ya mutu tsakanin mace da namiji ta zauna ɗakin mijinta ta gama idda da komai kafin ta fita ba? eh wannan wato ah, ya zo a cikin addinin musulunci domin a ƙa'ida idan mutum ya saki mace shi saki guda uku ake idan mutum ya saki matarsa ah, saki ɗaya wannan a matsayin matarsa take har biyu har zuwa saki uku ma saki uku shine wanda yake in an yi saki uku saki a aure ya kare to amma abin da ake so saboda darajar matar domin mace girma ne da ita a wajen ubangiji subhanahu wataala an ba su daraja addinin musulunci ya mai su kamar kwai akan faranti kusan su suke lalata tafiyar da al'amuransu a to mata ku za su za su jayayya a nan malam dalili misali abin da yasa na faɗa haka yanzu wata idan ka sake ta ka ka sake ta wasu iyayenta ne ma a daren za su zo su ɗauke ta don me za ki zauna a gida ke ba ki da zuciya ne ya ce ya sake ki me kike a gidan ba ku da gida ne kaza kaza irin wannan sort of gori musamman a ce kuma tana da kishiya kishiya ita za ta dinga mata habaici ai ga yana an sake ta saboda rashin zuciya ma ta ki fita daga gida To kin dai ji <laughs> Grace. Haka yake. Me masu kuma a bibiyar mu yanzu a eh, Facebook suke cewa. Masu bibiyar mu a Facebook a Jamila suna cewa shi Nasiru Sani ya ce wannan matsala ce da ya kamata dukkan al'umma su ba da goyon baya su na ganin in an saki mace ta tsaya ta yi idda wato ta tsaya ta yi idda ta saboda kila zai sa su sulhunta tsakaninsu kafin ma kowa ya sani. Eh. bari uh, a gurgujen karanta miki wannan da ya ce aure ba shi da wata ka'idar mutuwa shi aure dai ire ne da shi in ya zo kawai shi kenan. Shi kenan ba har abadin abada ba batun saki a ciki. <laughs> To yayi. <laughs> Masu saurare ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki. Sai kuma gobewar haka idan Allah ya kai mu mu sake haɗuwa da ku a wannan zaure na yau da gobe shirin matasa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da mai haɗa mana sauti da bada umarni Daniel Brown da Tafera Girma Tafera wanda ke haɗa mu da ku a Facebook da kuma injiniyan mu ni ce Jamila Kabiru Fage ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya. Shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba.